Dans le cadre la lutte contre la désertification. A cikin tsarin yaƙi da hamada da rage tasirin sauyin yanayi ana gudanar da ayyuka da dama a ma'aikatar kula da wuraren noma don kange turuni a kewayen hila yadda ake noma musamman kwarara masu raba domin daidaita waɗannan yankuna saboda kar rairai ya mamaye su. Me ake nuhi da da tudunin rairai? Mecece ma'anar shi? La fixation de dune consiste à protéger soit Aikin kange turni ya kumshi kare hilayen noma ko kuma gine-gine kamar makarantu da rijiyoyi na ƙauyuka da ke fuskantar barazana. Ana amfani da kayayyaki kamar rasan kaba da wasu nau'in itatuwa kamar kwakka. Banda haka akwai karan hatsi da ake amfani da su a wasu yankuna domin kange turni. Dangance da girman taɓarɓarewar wuri akwai shingaye da ake yi a kewayen wuri. Daga ciki ana shuka tsirai domin kange tudu sannan a shuka itatuwa. Ana yin hakan ne a gundumomin gure, gudumariya da menesa wuce ruwa domin rayuwarsu ta dogara da waɗannan wurare masu raba idan rairayin mamaye waɗannan wurare al'ummomi za su shiga cikin mawayacin hali Su a suka gudanar da wannan aikin? c'est plutôt la participation féminine plus les jeunes. Donc vraiment musamman mata ne da matasa gaskiya akwai kokari sosai na jinsi a ayyukan aiwatar da shirin kange turinni amfanin abin a yau shine waɗannan al'ummomi sun gamsu da mahimmanci da kuma wajibcin kange turinni don bunƙasa albarkatun gona a waɗannan wurare masu raba ana ta samun waɗanda za su ci gaba da tsarin ta yadda anan gaba ba za a jira wani mai hannu da shuni ya saka jari domin kare muhalli ba kuma a yau akwai misalai ko ina a faɗin ƙasa inda al'ummomi suka rungumi ayyuka ayyukan kula da waɗannan albarkatu sannan manoma na samun amfanin noma mai yawa a waɗannan wurare masu raba.